This is the voice of America. The following program is in Hausa. To jama'a barkanku da wuni da kuma zuwa ga shirin sashen Hausa murya Amurka a wannan la'asariya ta Asabar akan mitoci 22 da 25 a jamhuriyar Nijar a gidajen rediyon FM amfani da fara'a da sarauniya da dalol da niya a birnin Kwani a duniyar gizo ta intanet kuma a voahausa.com ko sashen hausa.com. to jama'a aliyu mustapha sokoto tare da halima jaurau muke fatan kuna nan kallo kamar yadda muke a nan washington dc bari halima ta baku kan labarai ku sha sannan ku ji sauran abin da ke tafi ana dab da fara aiki da wata yarjejeniyar tsagaita wuta falasinawa 'yan tawaye suka gabza hwada da sojojin isra'ila a kasar libya kuma gwamnatin kasar amurka ta dauki matakin rihe ofishin jakadancinta da ke can saboda kazamin da ake hwahwatawa. 'Yan sandan kasar Iraki sun ce 'yan bindiga sun kama wani babban dan siyasar Bagadaza kuma dan Sunni. To bayan kun gama jin labaran baki ɗaya muna da bayani kan koyaushe ya kamata a fara duban watan karamar sallah. Sanarwa ce fito daga majalisar musulmi sannan malamai za su gaya mana hukuncin mutane da ke zaune a wata ƙasa amma suna aiki da ganin watan wasu ƙasashe na daban domin yanke hukuncin abin da za su yi da kuma matsayin wanda azumin yawan riske a farkonsa wanda bai za an ga wata ba har gari ya waye wato alfijir ya fito kenan sai yi labarin cewa an ga wata to shi kenan shi ana min shi bashin kwana ɗaya to da yake yau asabar ci muna da shirin amsoshin tambayoyinku amma zu ga labaran duniya Tare da sallama a gare ku da fatan kun wani lahiya ga labaran duniyar mai karanto muku su Halima Jumrau. inawa 'yan tawaye sun gwabza hada da sojojin Isra'ila ana dab da fara aiki da wata yarjejeniyar tsagaita wuta ta awowi goma sha biyu daga karhe biyar na asabahin yau agogon Gaza. Wani jami'in Hamas ya ce ƙungiyar za ta tsagaita wuta. Isra'ila ta ce duk da tsaikon haɗan jami'an tsaronta za su ci gaba da neman hanyoyin ƙarƙashin ƙasa waɗanda Falasɗinawa 'yan tawaye ke yin amfani da su. Jami'an kula da lahiya a Gaza sun ce tun da aka tsagaita wutar ma'aikatan ceto sun zakulo gawarwaki 40 akalla a cikin buraguzan gine-ginen da suka rushe. sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya faɗa a yau wato a yau asabar cewa an tsagaita ce albarkacin sallar idar fitr da al'ummar musulmi ke yi a ƙarshen azumin watan ramadan ya ce za a yi amfani da tsagaita wutar a tattara ɓangarorin biyu wuri guda a tattauna kan mahimman matsalolin da suka kawo mummunan tashin hankalin makonni biyu tsakanin isra'ilawa da falasɗinawa. Kerry yana birnin Paris a yau Asabar yana ci gaba da ƙoƙarin ganin an ƙulla yarjejeniyar tsagaita wuta ta dindindin tsakanin ɓangarorin biyu. Ya ce duk duniya na mamakin yadda har yanzu waɗannan ɓangarori biyu ba su shiga hankalinsu ba. Har-haren da Isra'ila ta yi sama da makonni biyu tana kai ma Hamas ta sama da ta ƙasa sun hallaka Falasɗinawa 800 su hararen hula da suka haɗa da yara masu ɗimbin yawa. Sojojin Isra'ila 32 sun mutu gami da hular hularsu biyu. Isra'ila so take yi lallai sai an raba Gaza da makamai, kuma ta dage ta hakikince cewa tana da 'yancin kare kanta daga har-haren ta'addancin da ake kai mata da rokoki. Falasɗinawa su kuwa so suke yi a kawo ƙarshen ƙawanyar da Isra'ila da Masar su yi ma Gaza, wadda ta maƙure duk wasu harakokin tattalin arziki kuma ta hana Falasɗinawa shige da hici. Ƙazamin waɗanda ake fafatawa dab da ofishin jakadancin Amurka a Tripoli, babban birnin ƙasar Libya, ya sa gwamnatin Amurka ɗaukan matakin rihe ofishin na ɗan wani takadirin lokaci, kuma ta kwashe duka ma'aikatan ta kai su makwabciyar ƙasar Tunisia. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce ta dakatar da aiki a ofishin jakadancin ne saboda tashin hankalin da ke ci gaba da gudana tsakanin ƙungiyoyin 'yan tawayen Libya. Har wa yau kuma ma'aikatar harkokin wajen ta Amurka ta gabatar da sanarwar da ta bukaci duka 'yan ƙasar Amurka da ke cikin ƙasar Libya da su tattara nasu ya nasu su bar ƙasar nan take. A jiya Juma'a ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Turkiyya ta gabatar da sanarwar cewa ta dakatar da aiki a ofishinta na jakadanci da ke birnin Tripoli sannan ta kwashe ma'aikatan 'yan ƙasar Turkiyya su fiye da 500 ta kai su ƙasar Tunisia. A 'yan makonnin nan kungiyoyin mayakan da ke gaba da juna na hwahwata ƙazamin hadan neman kwace babban hilin jirgin saman birnin Tripoli, shine hwada mahi muni da kisan rayukan jama'a mahi tsanani tun bayan rikicin da ya kai ga hambare shugaba Muammar Gaddafi daga mulki a shekarar 2011. A farkon watan nan an kashe mutane kusan hamsin a cikin waɗanda ake gwabzawa tsakanin 'yan gwagwarmayar Islama masu ɗaukan umarni daga misirata da kuma 'yan tawayen Zintan, duk akan babban hilin jirgin saman na Tripoli. Gwamnatin Libya da Majalisar Dokokin Ƙasar sun sha hwaman neman shawo kan waɗannan 'yan tawaye. Ma'aikatar Harkokin Wajen Amurka ta ce a ƙasar Libya al'amarin tsaro na cikin wani hali na rashin tabbas da kuma tangal-tangal. Labaran duniya ake saurare daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babban hafsan hafsoshin rundunonin mayakan Amurka, Janar Martin Dempsey, ya ce shi gani yake rasha tana cikin rikicin Ukraine ne ba don tana so ba, Janar Martin Dempsey ya ce ya amanna watakila rundunar sojojin Rasha da shugabanninta suna ɗari-ɗari da yakin da ake yi a Ukraine. Dempsey ya wannan hurici ne a daidai lokacin da Amurka ke zargin cewa Rasha tana dab da kai ma 'yan awarin Ukraine makamai. Haka kuma Amurka ta zargi Rasha da ci gaba da harba manyan makaman igwa ta tsallaken kan iyaka suna haɗawa cikin Ukraine. amma Amurkar ta ce ba ta ga wata alamar da ke nuna cewa Ukraine tana harba makamai cikin ƙasar Rasha ba. Da yake magana a jihar Colorado a wajen wani taron da aka yi a kan tsaro, Janar damsi ya ce yana gudun kar guguwar kishin ƙasar da ta faro daga Rasha ta kaɗa a sauran sassan nahiyar Turai. 'Yan sandan kasar Iraki sun ce 'yan bindiga sun kama wani babban dan siyasar Bagadaza dan Sinni. 'Yan sanda sun ce da yammacin jiya Juma'a aka yi gaba da Riyad Al-Adada, wanda likita ne kuma shugaban majalisar lardin Bagadaza. Wasu 'yan bindiga cikin baƙaƙen motoci goma kirar Jeep su ne suka tahi da shi. Nan take dai babu tabbas ko jami'an tsaro ne suka kama Adada ko kuma 'yan bindiga ne suka sace shi. Adada ya yi zaman kaso a shekarar 2012 bisa zargin ta'addanci. Gwamnatin Firayim Minista Nura Almaliki ta 'yan Shi'a ta sha zargin manyan 'yan siyasar kasar 'yan Sinni da alaka da ƙungiyoyin 'yan tawaye masu bore da makamai. Galiba Jamrar ta kawo muku labaran duniya daga Washington. To yanzu sai magana zuwa ƙarshen watan nan na Ramadan wanda har wasu sun fara baza bututuwa daban-daban game da lokacin da ya kamata a dubu watan sai fada mai martaba sarkin musulmi ta fito da tabbataccen bayani ta hanyar sanarwa. Sanarwa ce wadda ta fito daga majalisar alfarma sarkin musulmi kuma shugaban kwamitin nan na ba da shawarwari a kan sha'anin addini a profesa sambo wali junaidu shi ne ya rasa wa takardar hannu takardar ta kira ga duka al'ummar musulmai da su soma duban wata daga yau asabar ashirin da shida ga watan yuli shekara ta dubu domin kuwa ita ce ranar ashirin da tara ga watan ramadan na wannan shekara da haka ake bukatar al'ummar musulmai da su soma duban wata na shawwal na wannan shekara a wannan rana kuma sanarwar ta kuma yi kira ga dukkan musulmai da allah ya da suka ga wannan watan da su ba da rahoton ganin sa ga duk wani uban kasa ko kuma hakimi mafi kusa da su ta yadda za a sami isar da wannan sakon zuwa ga mai martaba sarki musulmi muhammadu sa'ad abubakar na uku a sokoto haka ma sanarwar ta taya al'ummar musulmai murna na watakila kawo karshen azumin watan ramadan da kuma sai sai addu'ar Allah ya karbi ibadodin mu da kuma ya taimako ga duka al'amuran mu baki da takaice abinda sanarwar da aka fitar ta fara mai masaba sarkin musulmi ta fitar eh, ta take bayani kenan a halin yanzu amma murtala kafin takardar ta fito an samu kamar ina ji a su jaridu Najeriya an ba da wasu labarai masu rudarwa dangane da ganin watan nan ko lallai ni ma na sami ganin ɗaya daga cikin wani labarin duk da yake ni ban ga wata sanarwa da aka bayar amma ni na gan shi a kafafen labarai na tafi da gidanka irin facebook da sauran wasu abubuwa mutane na bugawa to amma ni dai ba da tabbacin shi kuma lalle na ga wannan sanarwa wadda tana ko kuma ta zo ta so ta ɗan sha bamban amma mu dai abin da za mu yi dogaro da shi shine wannan sanarwa da mai alfarma sarkin musulmi ya bayar bisa zahirin cewa ko a watan azumin ko azumin da muka yi ma wannan kusan yau ne ranar 29 ga wata to kuma duka al'ada ba ba ma a addinance mun san cewa 29 ga wata ne ranar farko ta soma duban wani wata to wakilin a kwata kenan murtala faruk sanyina da sarwa da fadar mai martaba sarkin musulmi ta bayar cewa daga yau ake fara duban shi wannan watan na karamar sallah wakil masabu irkoyo kan nirke bunkuna anirte alsila bayan burkino أنرت السلامين أنيرت بركينو أنرت السلامين أنيرت بركينو أنرت السلامين أنيرت بركينو إرسي ينجا إرسو إرسي برفو كتا إرسي إرقوي تلافو أن دنيا وأرى to ma Adalla, kana cikin mutanen da azumin bana yawa riske watakila ka je ka kwanta ba da sanin cewa an ga wata ba sai da safe aka ce ka kama baki. To mun tambayi malamai wanda suka hada da Sheikh Hussein Zakariya na masallacin Usman bin Affan da ke Abuja mai hukuncin irin waɗannan mutanen. To waɗanda suka fara azumi um, in dai suna garin da an yi talatin ne to babu komai amma za su biya za su biya kwana ɗaya da suka rasa mutukar an mutukar an ga wata ran da ga wata turan da ka gari kowa zai azumi wanda bai zai an ga wata ba har gari ya waye wato alfijir ya fito kenan sai yi labarin cewa an ga wata to shi kenan shi ana bin shi bashin kwana ɗaya su da kai idan garin sun yi azumi talatin ne zai biya guda ɗaya in sun ashirin tara ne zai biya guda ɗaya. duk yadda aka yi dai sai an biya guda ɗaya na wato kamar mutanen da eh, ga mutanen da suka waye gari al misali ba su san cewa sun kwanta da zaton ba a ga wata ba sai da safe aka ce an gani a kama baki don haka wannan kamun bakin da suka yi na wannan rana ba azumi ba ne ma kenan ko a ba azumi ba ne don don sharaɗin azumin sai an yi niyya kafin alfi da fito kuma su ba su ba sai daga sai daga sai da alfi da riga ya wuce tukunna don haka a kama za su kama baki a tilas ne kuma a kama wannan bakin kamar yadda azumi ya zama tilas in mutum ya ci abinci da gangan bayan ya ji labarin an ga wata to kuma ana bin shi kafara azumi sittin sannan kuma ya biya wannan ginin da bai ba sannan ana bin shi kenan azumi sittin da ɗaya kenan. me yawan lokacin da mutane suke da shi na biyan bashin wannan azumin guda ɗaya da za su rama? to ana son dai da an gama bikin sallah da kwana biyu ko kwana ko kwana bakwai sai a biya sai a biya wannan azumin guda ɗaya wanda wanda aka rasa ba a son wato mutum da an yi sallah yau gobe ya fara azumi ko na biyan bashi ko kuma ainihin wato na na na na na shawwal azumin karamar sallah kwana biyu ne idi babbar sallah kwana uku ne idi an gane ko saboda haka in babbar sallah ne ana bin mutum bashin kafara to ba zai zai azumi ba sai bayan kwana uku tukuna sannan ya fara azumin nan haka yana da ramuwa ba zai fara ba sai bayan kwana uku ba a yin azumi kwana uku na farko bayan wato ran a sababbar sallah ba a azumi biyu na farko bayan an ga watan sallah karama a kan makalla na sha samun um, labarin mutanen da suke kamar mutane da suke yan wata kasa suna wata kasa kamar a ce mu da muke na america muna yan nigeria wasu idan sun ji an ga wata a nigeria sai su yi aiki da ganin watan can najeriya ba ganin watan inda suke zaune nan ba me hukuncin aiki da ganin watan wata ƙasa yadda kake wata kasa. to inda a ce mana da inda a ce mana da wato haduwa akan cewa duk inda aka ga wata a ko a ko ina cikin duniya ai azumi to wannan wannan za a iya dafa wannan akan ya zama shari'a akwai wannan za akwai wannan zabi amma inda duk kowace ƙasa suna ganin azumin ta ne to shi kenan kowace kowace ƙasa su azumin su gwargwadon ganin watan su wannan ma shari'a ta ta da wannan to amma tun da ba mu da ainihin wata hukuma wanda cewar kowa ya azumi da ganin watan Najeriya gaba daya kaga kenan kenan wanda yake America da wanda yake Saudi Arabia da wanda yake Gabon da wanda yake China ba zai azumi da na Najeriya ba sai su jira tukunna a gani a kasashen su sannan su yi wannan azumin na kasar su wannan ya fi zama lafiya ya fi kuma kwanciyar hankali ba ba magana ba magana ruɗu da sauransu amma shari'a ta ba da damar cewa wanda yake wanda yake bayan ku zai iya ɗaukan azumi wato wanda wanda wanda yake bayan ku da awa awa ɗaya ko awa biyu ko awa uku to a tsakanin ku kenan zai iya ɗaukan azumi da ganin watan ku amma wanda yake gaban wanda yake wanda wanda yake gaba ba zai dauki azumi ba da ganin watan na baya to amma kaga shi ma wannan wani hukunci ne wanda yake ana bukatar wata hukuma mai tabbatar da haka din mm kore da gaske abin da yafi sauki shine kowace ƙasa su ga su ga watan su su azumin su yadda suka gwargwadon ganin watan su haka yafi zaman lafiya kuma ya fi ainihin wato daɗin lissafi sai dai idan wani ya taho daga wata ƙasa ya zo wata ƙasa to kuma ganin watan shi na waccan kasar ya tashi daga ganin daga daga hukunci a kansa yanzu ganin watan kasar da ya zo ziyara ita ce wato nan ne zai hukuncin wannan kasar ne a kan shi dole abin da suka yi shi zai yi da suka sallah da nan da sallah in suna azumi ko da nashi ya kai talatin da biyu ba dama ya aje dole ya bi wannan hukuncin wannan kasar kuma wannan ya zama lafiya. To Sheikh Hussaini Zakariya kenan na masallacin Usman bin Affan da ke Abuja yake kara mana haske game da lalurorin da suke kan ganin wata. Allah To ma da yanzu karfe 11 da minti 16 na safe a Washington DC ga shirin na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma bar kamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. To sai a mana aikin gafara sai mako mai zuwa za a ji ƙarshen tambaya kan tarihin Abuja da Sileja. Yau dai Bello Yakubu Dukku da Awwal Ingilan Jogarafa da Nasiru Uban Shahada da Baffa Haruna Bajoga da Malam Malam Mai Zanen Hula Gwalolo da sauran masu saurare jerin tambayoyi suke da su game da zakka musamman ma zakkar da kai. Awwal Ingilan Jogarafa da Malam Yusuf Kofar Gabas da Alhaji Umar Foreba da dai sauransu su kuma so suke a musu bayani game da daren da Little Kadari. To malamai masu tambaya an dace shugaban majalisar malaman izala shiyar Abuja kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri zai amsa muku tambayoyinku inda zai fara da batun zakka. To da farko dai abinda ake kira zakka wani haƙƙi ne na Ubangiji wanda ake cirewa a cikin dukiya wadda Allah ya ba mutum. Kuma dukiyoyin da ake cire musu zakka sun hada da kuɗi tsaba tun daga zinare ko azurfa ko kuma abubuwan da aka yi kiyasin su a wannan zamani wanda ya hada da dala da naira da riyal da saifa da euro da kuma fam su ma dabbobi waɗanda ake kiwo kamar rakuma da awaki da tumaki da kuma shanu sannan kuma sai kayayyakin amfanin gona musamman wanda ruwan sama ya shayar nisabin zakka ta kuɗi a bana ya fara daga naira dubu ɗari bakwai da biyar da naira ɗari biyu da tamanin da ɗaya barin sake maimaita wannan naira dubu ɗari bakwai da biyar da dubu ɗari biyu da tamanin da ɗaya kuma za a kasa wannan kuɗi ne gida arba'in sannan sai a cire kashi ɗaya a ciki wanda kashi ɗayan zai zamo naira dubu goma sha bakwai da ɗari shida da talatin da biyu da ɗigo uku shi za a bayar sa'annan kuma idan kuɗin yana da yawa wato sun kai miliyoyi to a kowace naira miliyan ɗaya za a cire naira dubu ashirin da biyar a ciki ita ce zakarta kuma zakkan nan ana bada ta ne ga waɗanda Allah ya ambata a cikin alkur'ani mai girma nau'o'i guda takwas na farko akwai fakirai waɗanda suke da bukata ta yau da kullum sannan kuma akwai miskinai waɗanda ba su ma da abin da suka mallaka don sarrafa rayuwarsu sannan kuma waɗanda suke aikin karɓo zakkar da tara ta da kuma raba ta ko da masu dukiya ne su ma sun cancanci a basu zakka Sa'annan wanda ya nutse a cikin bashi wato ma'ana wanda ya ciwo bashi sai wata bukata ba ta garari ba shi ma ana bashi dukiyar zakka ya biya wannan bashi da ke kansa sai kuma matafiyi matafiyi ko da mai arziki ne a garin su idan ya shiga wani hali akan ɗauki dukiyar zakka shi ma a bashi domin a fitar da shi daga wannan kunci da ya shiga sa'annan kuma waɗanda ake nema a yan su daga hali na bauta to yanzu ba bautar ake ba amma misali idan ka je gidajen fursuna a yanzu a kasashenmu za ka iske akwai wanda kuskure ne ba kuma laifin shi ba ne wanda za a ce ya saba wa dokokin Allah da dokokin ƙasa wanda ya kai shi gidan fursuna za ka iske tara ce aka yi masa ba ta wuce 'yan kuɗaɗe kalilan ba kuma an san mutumin kirki ne kaddara ce kawai ta auka masa to shi ma ana iya zuwa a kwato shi da dukiyar zakka wato ma'ana a biya wannan kuɗin da ake bin shi ko aka yi masa tara don ya samu 'yancinsa sa'annan wadda zuciyarsa ke rataye to shi ma ana taimaka masa ko da ba musulmi ba ne ana iya taimaka mishi da dukiyar zakka domin kashe lalurorin gabansa to waɗannan a takaice su ne waɗanda ake ba su zakka ko kuma su ne ake sarrafa dukiyar zakka ta kansu sa'annan su masu tambaya kamar shi malam nasiru uban shahada da malam baffa haruna bajauga to duka gaba ɗaya dai zakar waɗanda ake bawa kenan ba a ware namiji ko mace domin cikin waɗannan rukunoni ko kuma waɗanda ake ba su zakka cikin nau'o'i guda takwas mata suna iya shiga ciki maza ma suna iya shiga ciki saboda haka oh. abin da ake kenan sannan kuma ana da buƙatar ga wanda zai ba da zakka ya ba da zakkar ta inda za ta yi amfani in Allah yarda kafin shekara ta gewayo shi ma in Allah ya albarkaci abin za a sashi cikin layin masu fidda zakka. Hikimar ita ce ana so a raba al'umma ne da a tumasanci da kuma roƙe-roƙe da kuma barace-barace da makamantansu. Hikimar ita ce akwai ƙarin ƙaunar juna tsakanin su masu dukiya da suke bada zakka da kuma talakawa da ake ba su zakka. Sa'annan kuma Allah yana tsarkake dukiyar da ake fitar da zakka daga cikinta. Yana kuma bunƙasa ta amma dukiyar da ba a yi mata zakka to babu shakka Allah yana bin bashi ko ba a fitar ba kuma matsalar ita ce ita zakka tana fitar da kanta in ta zo fitar da kanta kuma to dole fa sai ta ci riba da kanta yawa shek sai kuma tambayar malam bello yakubu dukku mai son sanin yadda ake fitar da zakkar kai wato zakatul fitr to ita zakatul fitr zakka ce wacce ake fitarwa a ƙarshen watan azumi na ramadana kuma kamar yadda ya tabbata cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama yawancin sahabbai sukan fitar da wannan zakka ne kafin sallar idi tun wasu ma da kwana biyu kamar misali yau ashirin da bakwai ko ashirin da takwas ga watan ramadan to suna fidda zakkansu ta kono wato zakatul fitr tun a wannan rana din hikimar ita ce wato duk wanda za a kai mishi zakkar ya zamo shi ma ranar da za a waye gari ranar idi ba a cikin kunci yake ba ya waye gari yana tare da mutane cikin farin ciki kuma daga cikin nau'o'in kayayyakin abinci da ake musu zakatul fitr akwai dabino akwai alkama akwai sha'ir akwai kuma masara akwai gero akwai shinkafa akwai dawa da kuma nau'in abincin da waɗannan mutane a ƙasarsu ko a yankinsu ko a garinsu suke ci sa'an nan malam bello yakubu duku kai da sauran masu sauraro abin da ake bukata shine a fitar kamar na bayani kamar da sahabbai suke yi kafin a je idi amma babu laifi idan mutum ya bayar koda a ranar idi din ne kafin a tafi sallar idi amma idan har ya bari lokaci ya kure to wannan bata zama zakatul fitr ba ya dai bayar kawai sadaka ne daga cikin sadakoki sannan akan fidda sa'i hudu wato mudun nabi guda daya ga kowane mutum kuma yadda ake cirewa din wannan babu yaro babu babba babu mace babu namiji ana cirewa ne ga duk wanda kai mai gida ciyar da shi ya zama wajibi a kanka kamar misali matanka da 'ya'yanka in kuma iyayenka tsofaffi suna karkashin ciyarwanka to duka za ka fitar musu kuma abin da zai gwada maka cewa al'umma ta musulmai abu ne wanda ake so kullum mu rinka koyi da magabata na kwarai shine hatta misali idan aka yi maka haihuwa da daddare jiya kuma gobe sallah kaga wannan jaririn ko kuma jaririyar da aka haifa maka yau suka zo duniya ba su ma san me abinci ba daɗa balle a ce suna da dukiyar da za su fidda zakka amma su ma dan a kwadaitar da muhimmancin taimakekeniya tsakanin al'umma to su ma za a fitar musu da wannan zakka kuma mu gane cewa duk wanda aka fitar ya zama na ya kai ga inda ake da bukata ba a ɗauka a yi zumunci da shi ba abin da nake rufin anan shine wato mutum yana da hali bai cancanci a bashi ba amma saboda don a kara wata alaka ko ta surkuntaka da dai makamantansu za ga an ɗauka an bashi alhali ga waɗanda suka fi shi bukata wanda su ake bukata abin ya kai zuwa gare su saboda haka dan uwa malam bello yakubu duku da kai da sauran masu sauraro wannan a takaice shine bayani akan zakkar kono ko kuma zakatul fitr ko kuma zakkar fidda kai wadda ake yi a ƙarshen azumin watan ramadana tare da fatan allah ya sa mu dace baki daya Yawa Ustaz sai kuma tambaya akan daren Lailatul Qadr To, uh, ‘yan uwa masu tambaya su Malam Awalu England Geographer da kuma Malam Yusuf Kofar Gabar. Lailatul Qadar dai wani dare ne wanda yake mai alfarma mai albarka wanda ake samun dacewa da shi a cikin goman ƙarshe a cikin watan azumi na Ramadana a kowace shekara. Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar mana a cikin alkur'ani mai girma cewa hakika an saukar da alkur'ani mai girma a daren Lailatul Qadari kuma yake cewa me ya sanar da kai abin da ake ce ma Lailatul Qadari. Lailatul Qadari wani dare ne guda ɗaya wanda ya fi dare dubu mala'iku da kuma mala'ika Jibrilu suna sauka a wannan daren da izinin Ubangiji kuma wato da dukkan wani al'amari da haka aminci wato ya tabbata ga muminai kai har zuwa hudowar fijir na wannan dare din kenan manzo sallallahu alaihi wasallama da aka tambaye shi sai ce to shi dai an mantar da shi amma kwanukan da ake neman daren lailatul qadari a ciki da farko dai a goman karshe a kuma kwanaki na wutiri wato kwanaki na mara kamar ranar 21 ga watan Ramadan ranar 23 ga watan Ramadan ranar 25 ga watan Ramadan ranar 27 ga watan Ramadan da kuma ranar 29 ga watan Ramadan kowanne ana neman daren lailatul qadari a cikinsa kuma nana Aisha Allah shi kara mata yadda ta tambayi manzo sallallahu alaihi wasallama shin idan mutum ya dace da wannan dare me ya kamata ya aikata annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da ita yawaita faɗin allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fafu anna wato ma'ana ubangiji kai mai yafiya ne kuma mai girma da haka ka yafe mana wannan ita ce addu'a mafi sauki da mutum zai ta yi a ciki kuma darajar wannan dare shine idan mutum ya dace da ibada a cikin wannan dare to kamar mutumin da ya shekara tamanin da uku ne da wasu watanni yana ibada wanda in ka dubi shekarun ma namu yawanci ba a kaiwa haka ake komawa zuwa ga Allah to a ce mutum bana ya dace baɗi ma ya dace shekara nawa yana dacewa a jere kaga wannan yayi nasara a rayuwarsa kuma dare ne wanda yake Allah yana karɓan addu'o'i da aka yi a ciki. To sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ƙarshen amsar waɗannan tambayoyin da kuma ƙarshen amsar tambaya kan tarihin Abuja da Suleja. Yanzu a madadin shugaban majalisar malaman Izala ta Abuja kuma sarkin malaman Duguri da ya amsa mana waɗannan tambayoyin Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri da wanda ya haɗa mana sauti Mr. Tafiyar Girma Tafiyarra da injiniyan mu. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya. thank you to gaishe ka Ibrahim sanin da fama to yanzu ga Halima ta dawo da labarin mu a takaice Falasɗinawa 'yan tawaye sun gwabza faɗa da sojojin Isra'ila suna dab da fara aiki da wata yarjejeniyar tsagaita wuta ta awowi goma sha biyu wadda ta fara aiki daga karhe biyar na asubahin yau agogon Gaza. Wani jami'in Hamas ya ce kungiyar za ta tsagaita wuta. Isra'ila ta ce duk da tsaikon haɗin jami'an tsaronta za su ci gaba da neman hanyoyin ƙarƙashin ƙasan da Falasɗinawa 'yan tawaye ke yin amfani da su. Jami'an kula da lahiya a Gaza sun ce tun da aka tsagaita wutar, ma'aikatan ceto sun zakulo gawarwaki 40 akalla a cikin buraguzan gine-ginen da suka rushe. kazamin waɗanda ake hwahwatawa dab da ofishin jakadancin amurka a tripoli babban birnin ƙasar libya ya sa gwamnatin amurka ɗaukan matakin rihe ofishinta na jakadanci na ɗan wani takadirin lokaci kuma har ma ta kwashe duka ma'aikatanta ta kai su makwabciyar ƙasar tunisia ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce ta dakatar da aiki a ofishinta na jakadanci ne saboda tashin hankalin da ke ci gaba da gudana tsakanin ƙungiyoyin 'yan tawayen libya Har wa kuma ma'aikatar harkokin wajen ta Amurka ta gabatar da sanarwar da ta buƙaci duka 'yan ƙasar Amurka da ke cikin ƙasar Libya da su tattara nasu ya nasu su bar ƙasar nan take. Babban hafsan hafsoshin rundunonin mayakan Amurka Janar Martin Dempsey ya ce shi gani yake rasha tana cikin rikicin Ukraine ne ba don tana so ba. Janar Martin Dempsey ya ce ya yi amanna watakila rundunar sojojin rasha da shugabanninta suna ɗari-ɗari da yakin da ake yi a Ukraine. Dams ya yi wannan hurici ne a daidai lokacin da Amurka ke zargin cewa Rasha tana dab da kai ma 'yan awadan Ukraine makamai. 'Yan sandan kasar Iraki sun ce 'yan bindiga sun kama wani babban ɗan siyasar Bagadaza ɗan Sinni mai suna Riyad Al-Adada wanda likita ne kuma shugaban majalisar lardin Bagadaza. to gaishe ke ya halima to jama'a abin da ya sauka kenan a wannan ya sai da dare karfe ta da rabi da yake wa asabar za mu zo mu shiga zaune na ibrahim garba almasi wato mu tattauna yanzu a madadin dukkan ma'anan sashen wasu na murya amurka musamman ita halima jamro da muka gabatar muku shirin tare da ita da kuma mutanen bayan gilashi wato masu bada da umarni da injiniyoyi kenan irin su tafera ji tafera da mr kwesi injiniyan mu ne ne aliyu mustapha sakuta sai mun da muku da karfe ta da rabi na dare insha allah sai anjima. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.